a tausashe Kawu buro ya ce ba komai haladu fatan dai ba da nejo ce ke maka sharme ba tana ji kamar muryarta a Kawu. ta dai shigo ne da kawayenta ya faɗa a hankali sosai kawun da mamaki ya kama shi dariya ya yi ya ce kawaye da nejo har ta yi kawaye ne murmushi shi ma ya yana kallon yaron ya ce ga sunan sun fi bakwai dariya ya sake yi a sanye ya ce Allah ya shirya mana ita a zuciyar shi ya amsa da amin a zahiri kuma murmushi ya sake yi kawu ne ya ɗora da baka faɗa min yaya jikin ɗaya matar taka ba hannun shi ɗaya tangare da gwiwar shi kafa ɗayan ya ɗaura a kan shi yana shafa sumar shi a natse ya ce kawo yanzu nake son idan na fita na je sai dai gaskiya bana jin akwai sauyi game da ciwon don mun yi waya da mahaifinta amma bai ce min an ga sauki ba karkafan ajiyar zuciya kawo buro ya sauki ya ce na yi tunanin haka dama da mamaki da ya bayyana a fuskarsa sai ce kawo me ka yi tunani ka san dama ba za ta warke ba cikin dattako kawo buro ya ce ba haka nake nufi ba sai dai na san da wuya dama su barta ta samu lafiya hakan kuma nagarta ce da ke nuna kyawawan halayyar yarinyar ba za su bari ta rayu da kai ba bayan suna da tabbaci za ta tallafe ka a rayuwa Chakal da dakata daga shafar sumar kansa da madaukakin mamaki ya ce kawo kar dai kai ma kana tunani akan abin da nake tunani game da rashin lafiyar Safina tamkar suna ganin juna ya mishi wani murmushi ya furta um hakan yasa Khalid faɗin amma kawo me yasa baka faɗa min ba kuma me yasa ba za ka taimaka min ba a hankalce kawo buro ya ce Khalid ta yama za ka yi sakacin kasa bawa kanka tabbacin yarinyar mutane na kwance ne saboda kai ka gane wani abu duk wanda zai kusance zai kusance ka don taya ka kula da mamanka ko kuma sama maka nutsuwa to dole za su gaggauta ɗaukar mataki akan shi abin da ya faru kenan akan wannan yarinyar a hankali ya mike tsaye ya zagayo ta bayan kujerun ya nufi wajen teburin cin abinci ya zauna yana faɗin kawo ka san da haka kuma ka haɗa ni da danejo a saukake kawo buro ya ce saboda girmanta bai kai ba hasali ma kallon wata karin matsala ake mata da ta kusance ka ni kuma dalili na na haɗa ka da ita shine sanda ta kai kadamin da za ta taimake ka to babu abin da zai muku shamaki don kun riga da kun zama ɗaya a lokacin da yardar Allah dafa gaban goshin ya yayi cike da damuwa da ke fita a sautin muryar sa yace kawo na fara tsorata na fara tsorata da lamarin nan ban san me yasa ba za su bar mu mu huta ba murya a ɗan kausa shi kawo buro ya ce kul haladu kar ka sake faɗar maganar nan abin da dama ake so daga gare ka kenan kasawa da kuma sarewa ka sani idan har suka samu haka a tare da kai to za su ci gaba da jifanka ta hanyoyin da suka jefe ka da su a baya kar ka manta wasu shekaru da suka wuce sai da muka yi tamkar za mu cire rai da kai sun jefe ka da ciwon da aka kasa gane kansa ta yadda daga karshe ka kasa kula da mahaifiyarka mu kuma abin ya mana yawa saboda an yi dakwance ne uwa kwance sai kuma ya sassauta murya sosai ya ce haladu idan baka manta ba a wannan lokacin don na ceci rayuwarka sai da na kauce hanya sai da na aikata abin da na yi alkawarin ba zan sake aikatawa ba duk da na san babu kyau kuma har yau akan wannan laifin da na aikata nake neman tuba nake son nake nan nake neman gafarar ubangiji da ya yafe min ina roƙon Allah ya dubi niyyata na san ceto dan da bayi da rayuwarsa wajen kula da mahaifiyarsa cikin aman muryar da kamar zai yi kuka ya ce haladu ba dan shakka ba dan shirka bane da na nuna wa aljanin da ke kan mahaifiyarka su ɗin ƙananan ƙwari ne da ba don addini ba da ko hanyar da na bi ba za su bi ta ba ba don saɓawa ubangiji ba ne da tuni matarka ta warke daga wannan cutar ba don babu kyau ba da duk wani tashin hankali da kuncin rayuwa sun kaurace maka yayin da kai ma za ka fara ɗanɗanar bayan cikin rayuwa sai dai da sauri khalid ya tare numfashinsa da cewa kawu na sani kuma bana fatan kai ma kai abin da kakanni na suka aikata wanda ya sanadiyar shi shigar mu wannan bala'in kawu indiya har mama am za ta samu lafiya ne idan aka hada Allah da waninsa sai da ya rinsa idanuwansa a tsarkake ya tsarkake zuciyar shi ya tsarkake zuciyar shi wajen faɗan wannan kalma ya tabbatar Allah zai dubi niyyar niyyar shi ba zai kama shi da laifin kin saba wa maman shi kin sama maman shi lafiya ba sannan ya ce sai dai mama am ta tabbata a haka ni ma kuma na ci gaba da tabbata a haka kuma na ji zan iya kula da ita har karshen rayuwata duban shi ya kai kan da nejo da ta fito ta sake risinawa kusan maman da ke shan ruwa a kofin da hannatu ta ajiye mata sumbatar kan maman ta yi sumbatar kan maman da ta yi ya sashi sakin murmushi ya bi ta da kallo sanda ta nufi firij ta buɗe wani sassanyen murmushi ya kuma sake yana juyo yana juyo zazzakar muryar ta a ɗazu sanda take faɗin ku saki jikinku yayana ne wato matar da ba ta san mijinta ba kenan mai da hankalin shi kan kawo buro da ke faɗin hakika an yi maguzanci a baya wanda wannan ya yi silar faɗawar mutane da yawa a halaka wasu sun mutu sun bar ahalinsu da taɓon yayin da wasu kuma suna mutuwa ne tare da shi rashin sa'ar ka ne da kakanka ya tafi ya bar ku da wannan iftila'in a hankali Khalid ya girgiza kai yana faɗin da gwarzo ya san irin masifar da ya saka ni a ciki da bai so zama wanda ya haifi mahaifina ba ya faɗa da ɗan karfi sannan ya ci gaba da cewa wani irin son duniya ne wani irin son zama jarumi ne wani irin son zuciya ne zai kai mutum ga bautawa shedanin da su ma halittunsu akai da su ma halittarsu akai yanzu gashi ya mutu cikin rufin asirin da ya bukata a duniya ya mutu a matsayin shahararre ɗaya daga cikin tsofaffin da ake lissafa kuɗinsu ba su da iyaka ni da mahaifiyata kuma ya bar mana bala'i cike da son rarrashinsa don ya kula zuciyar mazan ta fara tashi sama kawo buroyayye ya ce haladu ka tana da mahaifinka mana wanda sanadiyar hakan ya rasa rayuwar shi bawan Allah ne na gari ka ci gaba da yi masa addu'a duk da ya kai karshe amma wani abu da ya doki zuciyar Khalid ya sa shi furta kawo jan majina ya alamar zuciyar shi ta karye zai iya fashewa da kuka a kowane lokaci tare da cewa zan sake kira anjima Kit ya yanke kira ya ajiye wayar. Ya kifa kansa a teburin ya bude bakinsa sosai yana sauke numfashi da ajiyar zuciya. dan idan ba haka yayi ba, kuka ne zai yi. Har ta shige tsakiyar yaran za su koma makaranta sai kuma ta sake juyowa ta kalli Khalid da kanshi ke kasa. Mamakin yanda ya rame ya bar mama am ya rabe ya bar mama am anan take wanda kullun shi da ita suke kogo da kogo shi wani lokaci ma ka rantse baya sana'ar fari bari baki idan ka ganshi zigidir ya wuni a gida amma daga nan zaka ji yana maganar manyan kuɗaɗe da ke shigowa ko suke fita tabbas rufin asirin Allah ne dawowa ta yi da baya sai da ta je kusa da shi ta tsaya hannunta ta ɗora a kansa ta tattaɓa ta ce bandi baka da lafiya shiru yayi bai ko ɗago kansa ba haka ne yasa ta kara tattaɓa shi a ƙeya ta ce bindi kuka irin tashin da ya zuba mata idanu da niyyar yi mata sababi kan tattaɓa shi da take yi Dan ko a cikin bacci baya so a taɓa keyarsa amma muguwar yarinyar nan sai ta yi takwab-takwab da fuska ta turo bakin ta gaba wanda ya kare shafo masa jan baki yanzu nan bakin ya kurawa idanu ya Allah ya furta yana limshe idanuwan shi sannan ya sake budewa a ta Tanejo da ke jujjuya robar madarar da ta dauka a firij ta taɓi baki ta ce bandi ka ba ka waye na dala biyar biyar ka ga na faɗa masa kai mai kuɗi ne bai san yadda aka yi ya kasa ɗauke idanuwan shi daga karamin bakin ta da ke motsawa ba bubbuga kafafun da ta yi a kasa kamar za ta yi kuka tana faɗin dan Allah bandi kaka bani kunya a cikin su mana wani abu ɗaya da ya fahimta game da Daneji shine irin yaran nan ne masu karambani da kankamba idan ba haka ba me na faɗa wa kawayenta shi mai kuɗi ne salon ta ja masa masifa lalubo aljihunsa ya jin bai samu canji ba ya kalle ta a dakile ce ban da canji kwabe fuska da ita ce kai bandi don Allah fa na ce kallon ki shiga hankalin ki mata sannan ya kalli yaran da suke tsaye suna jiranta hannu ya ɗaga musu alamar su zo da sauri suka taho suka tsaya kallon siya ya ce zan iya rokan ku wani abu kallon juna suka yi kafin suka ɗaga kai burmushi ya musu ya ce a cikin sallar ku da duk lokacin da za ku yi addu'a ku roka min Allah ya ba mama na lafiya kun san Allah yana cin addu'ar yara kuma kai tsaye yake karɓawa. jinjina kawunan su suka yi alamar to hannatu da ta fito daga ɗakin mama ya kalla ya ce hannatu zo karasowa ta yi da sauri ta tsaya tana sauraron shi yana faɗin dan allah ki ba kowace madara gobe idan suka dawo zan ba ki kyaututtukan da za ki ba su jinjina kai ta yi ta kalli yaran ta ce mu je ko da kallo ya bi su inda Danejo ta kalle shi da murmushi a fuskarta ta ce na gode bandi da kallo ya bi su sanda Hannatu ta ba kowa irin madarar da Danejo ta ɗauka. hakan yasa suke jin tamkar an ba su wani kaso daga kasan aljanna kowace bakinta da fara'a suka fita zuwa islamiyar dama shan iska suka fito suna miƙewa za su tafi ke lambu ma ta miƙe ta fara share hawaye kanwar mamar ta ce ta dafa kafadar ta ce za mu tafi ke lambu Allah ya baku zaman lafiya kin ji sannan kar ki manta abin da aka faɗa miki ki girkima ma duk wacce kika zo kika samu a gidan nan kin ji ko girgiza kai ke lambu ta yi ta riƙe hannunta ta ce ni dai ku tafi da ni daga nan wallahi tsoro nake ji ba zan iya zama a nan ba da mamaki ta ce mu tafi da ke to me aka yi kenan ki lambu kowa fa da haka ya saba ke dai kawai ki saki jikinki ki fara sabawa da mutanen gidan dan yanzu su suka fi kusanci da ke sallamar alhaji mudan ya sa suka fara nutsuwa wasu na nasar da kawuna saboda kunya suka amsa karaso waye suka gaisa sosai yana faɗa har kun shirya tafiya kenan da kunya ɗaya daga cikin su ta ce eh wallahi za mu tafi ne kuma Allah ya bada zaman lafiya amin ya faɗa yana lalubo aljihunsa ya ce bari na kira direba sai ya kara su shiru ɗakin ya ɗauka na wasu dakiku kafin ya amsa wayar da ka kara su don Allah bakin nan da su tafi jim kaɗan ya amsa da sai ka zo mai da wayar yayi aljihu yana kallon ke lambu da ko kallon shi ba ta yi ba murmushi yayi ce Khadija kin tashi lafiya sun koyar da kanta ta sake yi cikin dakikiyar murya ta ce ina kwana da fara'a ya amsa lafiya lau ya kwanan bakunta ba ta ce ba, haka ya sa kanwar mamanta satar kallonta, amma hakan bai sa ta amsa ba. Don wallahi, ko da ta gan shi zuciyarta ta fara bugawa da karfi kamar za ta fasa kirjinta. Envelope biyu ya ciro daga aljihu ya ajiye a kan karamin teburi, yana faɗin ga wannan ko a sha ruwa a hanya. Juyawa ya fice suna masa godiya don ya san da a hannu zai miƙa musu. Babu wacce za ta karɓa. Yana fita suka ci gaba da hirarsu a ƙarshen fulatancin wacce rabinta suna yabon matan Alhaji ne don Hauwa da Hajiyar Sama sun karɓe su yadda ya kamata. Don haka su ba su ma san wace ce Saratu ba. Wasu daga cikin ne dai suke tunanin ita matar matarsa ta uku. Suna tunanin ina matarsa ta uku. Wasu kuma suna cewa ba su ma san da akwai wata bayan wannan ba. Da haka direba ya zo aka ce su fito. Kuka kyalambo ta yi sosai da za su tafi. Hakan ne ya sa Hajiyar Sama rarrashinta dan ita wallahi tamkar yar ta Safina take kallanta duk da Safina ta girbi ke lambu a kalla da shekara biyu Rai bace sake kiran lambarta a karo na hudu kenan kafin ta daga cike da raini ta ce ina ji a kufule Najib ya ce kin fita can safe kuma kin kama madafa rufe me kike nufi da ni ne taba baki ta yi tamkar yana gabanta ta ce haka kawai na ga damar rufewa ka je gidanku ka ci abincin mana na san dai shi kake nema ko haɗe fuska ya malika kin san da kina kin san min boran uba kwanakin nan A agatsini ta ce ka ɗauki mataki kiti ya yanke kiran alamar dai ya yi duk abin da zai yi wayar ya kalla ya yi kwafa sannan ya shige ɗakin baccinsu kayan shi ya canza ya fito da magullin babur ɗinsa yana ayyana malika dai ko sai ta yi wata sai ta bata gan shi ba ai ba za ta iya rayuwa babu shi ba tunda shi take wulakantawa don tana kashe masa wasu 'yan canji yana hawa babur ɗin shi bai zame ko ina ba sai gidansu wanda rabon shi da gidan fiye da sati kenan hatta kiran da maman shi ke mishi bai daga ba saboda tunanin maganar sace ke lambo da za ta mishi tun daga farfajiyar gidan yake kallon duk wanda ya kalle shi amma bai kula kowa ba kai tsaye ɗakin maman shi ya shiga Safina kaɗai ya samu kwance, kare mata kallo yayi, ya zauna akan kujera, yana faɗin ke har yanzu jikin ne? Da baki kaɗai ta amsa mishi da sannu da zuwa. Bai amsa mata ba, sai kallon ɗakin da ya yi da kyau. Miƙewa yayi ya matso inda take kwance, ya ɗauki tuffan da ke kan faranti ya fara gatsa yana faɗin ina mama a sanye ta ce tana ɗakin anti amarya tas ya zuba mata idanu kamar wacce ta aikata wani laifi wai yarinyar da take zuwa masa a bacci kwanakin nan tana ihu sanda zai keta duniyarta ita ɗin dai aka kawo mahaifinsa a matsayin mata wawan tsaki ya ja tare da cilla tufan da ya ji ya fara fita a ransa ya miƙe da niyyar barin gidan gabaki ɗaya tattausan sallamar kayace ce ta sa shi dakatawa yana kaucewa a bakin kofar ido cikin ido suka kalli juna ba wanda ya san wani a fuska gara ma Najib ya san wani mai suna Khalid ne ya auri Basma sannan ya auri Safina auren da ya zo a kankanin lokaci shi kuma ba mazaunin gida ba ta ma za su haɗu Khalid kuma kallon tambayar waye kai yake mishi don ko a labari bai san sunansa ba Najib da ya ga kwarjini da kamala a tare da Khalid din ne ya sake matsawa a hanya hakan ya sa Khalid shigowa yana faɗin sannu jinjina kai na yi ya ce barka ganin ya zauna dab da safina yana kallon fuskarta ya sa ya kalle ta ya ce ke yarinya ko shine mijin naki murmushi ta yi tare da kallon khalid da shi kuma ya kalli najib sannan ya kalli safina da sigar tambaya waye najib ta kalla ta ce yayana ne ɗakin mu ɗaya shi nake biwa sake juyowa ya kalle shi hakan ya sa najib miƙo masa hannu yana faɗin kana lafiya ba mu san juna ba hannu Khalid ya bashi suka gaisa sannan Najib ya fita ya bar su mai da kallon shi yayi ga Safina dake kallon shi ita ma shafa kumatunta yayi yace ya jikinki da fara'a a fuskar ta tace da sauki tsare ta yayi da idanu yace bayan an gama miki maganin baki ji wani canji ba girgiza kai ta tace a gaskiya ban ji komai ba ni na ma fara tunanin da sauri ya katse ka. tunanin me murmushi ta tace ko aljina ne ko ajali na ne keki da sauri ya rufe mata baki yana girgiza mata kai amma bai ce mata komai ba a hankali ya ɗauki hannun shi daga bakinta yana zuba mata idanu ya ce ki rinka addu'a kin ji jinjina kai ta alamar to miƙewa yayi yana faɗa zan koma tare muka zo da kanwarki ta shiga wajen yar uwarta da fara'a ta ce la shine bata zo na ganta ba murmushi yake mata ya ce za ta zo ficewa yayi daga ɗakin don zuciyar shi ce ta karye sakamakon mutuwar da ta ambata yana fitowa safina da ya samu zaune ya kalla ya ce kice da neje ta zo mu wuce cike da kasala ta miƙe tana yatsa na baki ta wuce ɗakin amaryar dan a gabanta suka shigo kuma ita ta nuna wa da neje ɗakin ke lambo fitowa ta yi tare da ke lambo da ke ta nokewa tamkar mai jin tsoron gidan idanu ya zuba musu har suka karasu gaisawa suka yi da ke lambo kafin ta ce amma Khalid dan Allah ka bar min ita nan ta taya ni kwana dan satar kallon safna yayi da ke kallon da ke falon kafin ya kalle ta yace ce ake lambo lambu ba yanzu ba zan kawo miki ita wani lokacin maraida cewa ta yi kamar za ta yi kuka haka ma da da ke sanye da kayan ta dan daga nan dan daga can ne suka taho nan ita ma kamar za ta yi kukan ta makale a hannun ke lamban ta ce dan Allah ban dika banni da safe zan shirya na tafi islamiyya mika mata hannun shi alamar ta taho tare da cewa zo mu je kallon juna suka yi da ke lambu kowace kamar za ta yi kuka a hankali suka raba jikinsu da niji ta kalle shi ta turo baki gaba da sauri ta wuce shi ta hanyar fita alamar ranta ya ɓaci kallon ke da ta bita da kallo sannan ya fice shi ma tana fita ta ci karo da najib da hajiyar sama a tsaye tana masa faɗan kin ɗaukar wayarta da rashin zuwa gida ganin danejo ya sa shi sakin fara'a ya ce ke masifaffiya zo nan cika ta tsaya ta juyo inda ta ji sautin tana ganin shi ta harare shi sai kuma ta kalli hajiyar sama ta ce har kin fito daga mata kai kawai ta yi ta fice a gidan kallon hajiyar sama yayi ya ce me ya kawo ta nan gidan mama tsara mishi idanu ta yi ta ce kafi kowa sani ai ko ba ita bace yarinyar da kake hauka a kanta wani murmushi yayi ya ce ita ce mama aiki ta min addu'a na samu kuɗi nan da shekara goma ko takwas zan nemi iyayenta na aure ta zaro idanu ta ita ce don ubanka matar wani ce ko baka san da haka ba gyara tsayuwa yana so su kiyaye ce yanzu mama wancan yarinyar ce za a ce wani wai an mata aure ki duba fa ki ga rayuwarta kawai take ba ma ya san ko ta san da wata abu ma aure ita kanta cike da rashin wasa ta ce ko ma yaye ne dai a bar magana ba na son sake jin ka ce kana son ta ta turo baki yayi yana jinjina kai amma bai ce komai ba gyara tsayuwarta ta yi cike da kulawa ta ce najib ina so na ji daga bakinka game da sace matar babanka da aka mata barazana ka faɗa min gaskiya da hannunka a ciki hada fuska ya ce haba mama wai komai aka ce miki nayi sai ki yarda ni me ya hada ni da wata matar babana kuma na mata barazana a saboda me sai kuma ya turo baki ya ce dan Allah taimaka ki ban wani abu ana. yunwa nake ji wallahi kallon tuhuma ta mishi ta ce ka tabbatar babu hannunka a ciki babu mama na faɗa miki ya faɗa da yanayin kakuwa fitowar Khalid ya sa suka mai da kallon su gare shi salama suka yi da shi ya fice ya zagaya zai shiga motar daga bayan shi aka sa hannu aka turo kofar aka mayar a karfe. a hankali ya juya suka hada idanu tsakin da bai yi niyya bane ya subuce masa gyara tsayuwarsa yayi tare da ja baya yana kare mata kallo rungu mai hannaye ta tana murmushi ta ce har ka fito yalla bai zamu iya yin magana wani arnan kallo ya watsa mata sannan ya zagaya ta bayanta ya kama murfin motar zai bude ba tare da ya ce komai ba dan har ga Allah dauriya yake na ganin ta ma kuma shi tun da sun rabu baya so wani abu marar kyau ya shiga tsakaninsu irin su ya gurgunta ta haka ko ya mata marin da idanunta za ta tsiyaye da dai sauransu shi yasa yake kakkauce mata ko don darajar mahaifinta sake tare kofar ta yi ta jingina tana kallon shi ta ce magana fa nake so mu yi wai me matsalar ka da ni da baka son saurara ta gabanta ya dawo ya tsaya yana suna fuskantar juna sai dai kanshi a ƙasa ya rungume hannaye bai ce uffan ba hakan yasa ta yi tsaye da kyau daga kwancen da ta yi a jikin motar cike da rarrashi ta ce khalid ka yi hakuri mana kana ganin ya kyautu a ce ranar da na tare a gidanka washe gari ka sake ni dan allah ka yi hakuri ka mayar da ni ɗakina safina kuma dama ba da ita ka yi soyayya ba sauwake mata abu ne mai sauki bai ɗago ba haka kuma bai yi alamar zai yi magana ba so yake mata so yake yi mata hankaɗar tsiya da za ta kauce masa daga gaba sai dai wallahi kyamar taba ta ma yake ji dan haka yake ji dan haka ne yasa yake jira har ta gama abin da take yi idan kuma ya ga za ta bata masa lokaci sai ya dauki mataki da yake ganin shine daidai Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mun hade da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin charban kwai kashi na biyu da biyu wato na ashirin da biyu a tausashe kawu buro ya ce ba komai haladu fatan dai ba da ce ke maka sharme ba tana ji kamar muryarta a akawu ta dai shigo ne da kawayenta ya faɗa a hankali sosai kawun da mamaki ya kama shi dariya yayi ya ce kawaye da na har ta yi kawaye ne murmushi shi ma yayi yana kallon yaron ya ce ga sunan kam sun fi bakwai dariya